Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyin na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatan kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita ko da yake ana dab da gama azumi ga tambaya game da azumi da zamu fara ansawa a yau. To. Ta fito ne daga wajen sa'idu mai ɗanyen kifi abayan tashar mota a can damaturu jihar yobe najeriya ya ce don allah wai gaskiya ne shan ruwa mai sanyi ga wanda ya yi azumi to in zai yi buɗe baki yana kawo bushewar wai hanta a wannan ba gaskiya ba ne hajiya wannan wani camfi ne hajiya to a kowane irin akwai ɗansu mutane waɗanda suke son sha ruwan sanyi akwai ɗansu suke mai sanyi sosai amma ko kowane irin ruwa ka sha ba wani ba wani illa ba zai tanfi dai ba zai busar ma mutum hanta ba ba zai busar mutum hanta ba to kamar yadda na ce maka ko da yake an kusa gama azumin to ya ce wai baya ga dabino da idan aka buɗe baki ake fara sha me ya kamata mai azumi ya sha domin kare lafiyarsa ai duk abubuwan da ya kamata mutum ya ci mutum ya ce abubuwa masu gina jiki da kayayyakin abinci masu gina jiki eh mutum shan ruwa din nan ruwa musamman yana da amfani ba an bude baki domin kin san jikin dan adam yake domin rashin shan ruwan nan duk duk ka tsaya duk rana baka sha ruwa ba to ya kamata mutum ya sha ruwa sosai Wato daidai kamata yin mutum da ya ci dabinan nan ya sha ruwa tun da kace ruwa na da amfani eh, ko? Eh ruwa na da amfani kwarai da gaske mutum ya ci abubuwan da ke gina jiki. To in ka ci waɗannan to alhamdulillah ba jikinka za ka zai zauna garau. Kamar dai yadda ake cin abinci abin da ya kamata mutum ya ci ko da ba lokacin azumi ba ne. Eh shi ne ai haji eh. To Allah ya sa mu dace. Amin amin. To shi kuma Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe shi ma daga can jihar Yobe ne. Wai me ke kawo zafin kafa ne wai kullum da marece kafata tana wannan matsala menene maganinta. To hmm. akwai abubuwa abin da ke yawancin mutan, abin da ke kawo zafin kafa yawanci yadda jijiyoyin ke aiki ne a kafa ɗin. Akwai mutane waɗanda suke da yadda kafansu take ko kuma suna da koma wani lokaci kan masu ciwon sukari to kuma waɗansu akwai wasu mutane masu irin ciwon jijiya da ke sa kafin ta rinka zafi akai akai haka da kamar shi na zafi da yawa haka ya kamata a je a bincika domin sai an bincika za a tabbatar da abin da ke kawowa idan aka duba nan aka gano za a iya magani eh aka gano za a iya taimakon shi insha Allah za a iya taimakon sa amma dole a je a bincika a ga me ke kawo domin bai kamata kafin ta yi ta zafi kowane lokaci haka ba akwai takamaiman likita da zai gani ko ko duk likitan da ya gani zai iya eh, mashi ya ga ko wani likita ya je ga likita da ya ko wani likita ya je gani zai iya duba sannan inda yayi tsanani ne za a je a kai shi wurin likitocin da za su iya duba yadda jinin ke bi da sauransu to Allah ya sauke amin amin to shi kuma Ali Abdullahi Doron Baga ya ce ‘yar wuya da wanzame suke cirewa jarirai shin me matsayin wannan lamari ne a likitancin zamani? to a likitancin zamani ba amfani a cire wannan hajiya mun sha ka sha ansawa eh, ba mun sha ansawa bai kamata a rinka cirewa ba a kwaɗansu ziyara wani lokaci kalilan eh. waɗanda suke da wannan wani ƙwayan cuta kan shiga to waɗannan ana iya cire amma haka kawai a cire bai ba shi da amfani wato in dai ba dalili bai kawai a bama yaro abin shi Eh in ba dalili bai kamata a cire ba abin da Allah ya yi ne kuma a yi dole bar shi kawai inda yake to likitan masu yi ɗin akwai matsalar da ke biyo bayan cire wannan illan da za su wani lokaci kin da ake cirewa in dai ba a yi wuraren da ake cirewa ba a yi tsafta kware da gaske ba to zai iya sa yaron ya samu irin cuta da shiga wurin kuma ya zama shi wani wahala kuma ba ko kuma idan wanda zai fitar din bai iya ba ya kuskure ya taba wani wuri eh za a iya taban wani jijiya ko wani abu akai kuskure to kuma wannan sai ka wani abu daban A to tun da dai kamar yadda ka ce in ba yana damun yaro ba ne ba a kyale shi kawai da halittar shi ta eh, Allah. Kamar kamar nan kasashen kamar nan da muke aiki a kasashen tura dinnan ba a taban su sai dai yara in akwai yara wanda za ga ko ya ya kumbure ko wani abu ya shiga ya shiga cikin sa to akwai su kwanci cutuka suke iya shiga to wannan ya faru to ana iya ba su magani ko kuma wannan bai ba sai a cire shi amma ba a cire shi. Wato sai dai da matsala kawai. Sai da matsala, in ba matsala ba a tabansa. To ina fatan wannan bayani da kai ba shi kaɗai Malam Ali Abdullahi Doron ba gaba har da sauran masu mu sun amfana da wannan bayani da kai ai ka sha ba da ansa. Eh mun sha eh. ba da ansa wannan. Duk irin abubuwan nan bai kamata a yi su ba, to min dun ba da amfani. To shi kuma Malam Adamu Habu Umarin Yanga a can ƙaramin hukumar Taura a can jihar Jigawa. To. da farko shakuwa cuta ce? Shakuwa ba cuta ba ne abin da ke fara da shakuwa shi ne wani lokaci kin san yadda cikin yadda cikin ɗan adam yake akwai tsakanin inda huhu da kayan ciki suke akwai wani fata kamar titaniya haka mm. wani yadda take matsewa ta bude to wannan shi yakan sa sai ga wani lokaci domin wani dalili ba wani ciwo bane sai ga mutum ya ta yi to in wanne ya faru to akwai abubuwan da ake iya ba mutum ko kuma wani lokaci kawai in ka zauna ka huta wani lokaci na taimaka amma in ya tsanani akwai magungunan da ake ba amma wannan ba wani ciwo ba ne. To kai don ya yi tambaya ya ce me ke haddasa shakwa to kai bayani to likita akwai shakuwan da babban cuta ce kamar mutum kawai ta shaku ya fara shakuwan nan ya ta yi ya ta yi ba tsayawa. Akwai ɗansu akwai a nan ƙasashen akwai ɗansu yara waɗanda aka taɓa bincike suna shakuwa kowane lokaci ba tsayawa ba tsayawa to akwai ɗan jijiya ne wani lokaci da ke sa wannan sai an shiga an taɓe ta sannan sai tsaye da shi amma yawanci ba ciwo ba ne haka to likita amma akwai kamar mutum ya ta shakuwa ba tsayawa ɗin nan idan ba a gano an an taɓa ko me aka taɓa da kamar kace a jikin wannan yaron ba me ke zai faru kenan to yawanci akwai magunguna da ake bayarwa mutum ya sha wanne yakan dan taimaka wani lokaci amma an dai mutum na shi kowan lokaci ya kamata a je a bincika in an bincika ɗin za a iya ganowa ko ne ne ko dalilin wannan shakuwa din amma yawanci shakuwa yakan zo bayan kai so so biyu so uku so hudu sai tsaya wanda yawanci yakan tsaya da kansa eh amma in yi kamar yadda kace in ya zama matsala sai dai mutum ya je a duba shi ko eh kamar waɗannan yaran da aka yi bincike su illa kowane rana makonni suna ta yi dole aka je aka kai so aka duba su sosai sannan aka gano abin da ke kawo wannan to Allah ya sauke amin amin to ai galibi kuma na ga likita in mutum yana shakuwa sai a ce ya sha ruwa kuma in ka sha ruwan sai ya tsaya eh wani lokaci akan ce ka sha ruwan sanyi wani lokaci akan ce ko a dan firgita ka <laughs> akwai abubuwa da yawa eh. mutane ke yi <laughs> ko wani lokaci a sa ka wani irin abu a kanka wani lokaci amma duk waɗannan yawanci suna aiki wani lokaci kuma ba a yi komai yawanci yana iya yana tsayawa da kansa <laughs> to Allah ya sauke amin amin to shi kuma master warrant officer mai ritaya na Sidi Ado to wasu sun ce wai idan mutum yana yawan kallon wai talabijin wai yana kawo illa ga jikin ɗan adam kallon talabijin bai ka illa ga ɗan adam sai dai in dai mutum na da ko irin ciwon ido ko na akwai abu da ke cikin idonsa in da yawan lokaci in haske kin sa akwai wasu mutane da suke da ciwon ido eh. wanda yawan haske kan sa idon ciwon ido ya ƙaru. Eh, Wato eh, kaman ka je dab da talabijin ɗin ka zura ma talabijin idon ido ne ko in kana da ciwon ido ko nesa ma kake talabijin. Wanda yasa akwai wani abu da ake kira iris a cikin idon mutum wani lokacin ya kumbure ta nan haske ke shiga. To wani lokaci domin wannan to in haske yawa ko ma rana an ka fita za ga yana idon na ciwo to wannan akwai wani abu da ke faruwa a cikin idon shi ke kawo wannan. wato iyakacin illa kenan da kallon talabijin zai ma jikin mutum amma ba jikin mutum duka ba ko a ba jikin mutum duka sai dai kawai in dai kuma kana kallon talabijin din ko in kaga idon ka wani lokaci in yana dole sai ka ka matsa idon kafin ka gani to yawanci kila kana neman madubi ko na abu To Allah ya eh, sauwaƙe. Amin amin. To can ce dai da mutane suka ce wai yana ka illa ga jikin ɗan adam. A bai ka illa ga jikin na, adam. <laughs> To eh. Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To shi kuma Malam Adamu ya yaji. Ya ce akwai wani wai irin wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum. To Me ke kawo wannan? To irin waɗannan wurajen da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin kwaya cuta? eh kwayar cuta wani lokaci suna iya fito a kan harshen to ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma ka ga abin yana ko ya yi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya taimakon ka akwai magunguna da a iya ba mutum eh, wanda zai iya kuskure bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani kuraje soma to to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yadda zai eh. tsaftace bakinsa kware da gaske duk waɗanda suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskure bakinka ka kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskure bakin kowane lokaci in kai haka wato wanke baki akai akai yana akai akai yana taimakawa kware da gaske to wannan kuma abin ya faru to eh. dole ka sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne kuma wani abu ne da bai saje da bakinka bai kawo wannan don lokacin san wani lokaci ma har sai ga duk bakin ma wani lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci subhanallah eh to dole kai saurayi ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu ƙwayoyin cututtuka ne ke shiga to Allah ya sauwaƙe Amin, amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka a nan za mu yi sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin? Da Lada. daga nan birnin Washington DC